ina za نعم المقدمة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة تبيو في التفاعيل في التفاعيل العشرة بياني كم تفعيلة إيه هر إيه، تفاعيل تفاعيل جمع تفعيله za mu san menene tafilan nan ما kaɗan ko التفاعيل التي تتولد من ائتلاف الأسباب مع الأوتاد والفواصل عشرة تفعيل التي وأن تتولد سكي هو ka tawallar ka haihu ka samu wadi wanda suke samuwa min tilafil asbab ta hanyar haduwan asbab itilaf haduwa haduwar asbab asbab jam'u sabab منتو السبب باوري او بني فاتشية عبارة عن حرفين سبب علم المعروف على مثل كلمة ما يحرفي بيو حرفي بيو سبب راك سبب تنين ينا اذا من توا ثقيل ينا اذا من توا خفيف حرفا نام قدادي انسن زمن متحركيني ai fa in kana ne. in suka zamanto masu wasali biyu dukansu wani kiransa السبب الثقيل Kamar a ce, lima, li lima دمني Laka, naka, laki, naki. wannan misali ne harufa biyu ne dukansu kuma masu menene masu wasanni li ma la ka la ki sannan ya zamanto al'awwalu mutaharrikan wasani sakinan zai zamanto kuma harufa biyun daya na farkon shine daure eh, mai wasali na biyun kuma daure wani a kiransa ما هيك السبب الخفيف سبب ما يسوقي طب من ثلاث الاسباب دغه دور اسباب ما الاوساد طبعا اسباب سبب يكون سبب هي دليل اوساد كما جمع وتر وتر تركي ترى كل اكي اولي abinda ake ɗaurewa da su shi ma shi kuma wata ai menene shi ibaratun an majmu'i an majmu'i talatati a harufin fassara ce ga gangamin harafi uku wato kalma mai harafi uku da ce watat كما وتد انتما اذا من توى الوتد المجموع الوتد المفروق فولاك اذا فان كان الحرفان شنو اقول انهم من حرفا بيه سن كفنتي متحركين وان سكي ماسو وصلي amma na uku ya zaman to sakin hmm uku ne biyu duka suna da wasali sannan nawa na ƙarshen yana ɗaure yawwa wannan ana kiransa alwardul majmu domin kaga masu harakan sun haɗu saboda haka haɗe suke wannan alwardul majmu kenan misali kamar ka ce na'am na'am na'am nun yana da haraka ayin yana da haraka min yana da sukuni irin su kamar ka ce gaza gaza ya yi gazuwa ya yi yaƙi irin su sama ya ɗaukaka kawai ka ce bala hmm? bala wani ra zalika min shahidi irin su tsara ga su mun suna da yawa na irin su wafa yawon haka ake so yana da kyau wani nuna akwai fahimtar darasin kenan sannan ya zamanto cikin harufa uku din nan biyu suna da wasali amma sai ɗauri ya shiga tsakaninsu wana mai ake kiransa alwatadun masroko turke rababbe in za mu masa fassarar hausa turke da gaggazuran da aka kaga ai kaga ka za ka yi wa mutane aiki ka musu hidima ka fassara a rubin larabci zuwa hausa ina kan ka ba da wannan kalmar turke da zai ina ga ya abin zai dace <laughs> ya misalin turke da zai na irin su ƙaulu irin su ƙala irin su sahar إرن سصارة إرن سماتة إرن سمتر إرن سندر وادي دكو أنا من هنا شيء الخفض ال ال الوتد المفروق أو سبب هذا من اعتلاف الأسباب مع الأوتاد منسمي منسمينني الأسباب منسمي منسمينني الأوتاد wal fawasil fawasil kuma jami'in na fasila rabewa fasila mai rabewa shi yasa ake cewa faslun yanzu na wata magana na kare har na sa rabewa zo a gane magana za ta biyo ba sabuwa ce ba wancan wanta ta gabata rabewa to shi kuma fasila fa fasila menene za ka yi magana ne wa zai ga mana fasila na'am ta yawwa amma da za a samu kamta ɗima ba zai cutar ba almuhim dai salasatu a harufin ah ba komai yanzu muna magana ne kan ma'anar fasila fasila ita ce ibara ne ga harfa uku kalma mai harfa uku ko kalma mai harfa hudu harfa uku din nan ya zamanto duka suna nan mutaharrikai ƙarshen su zama mai ko kuma dai ga harfa uku duka kai abin da zai biyo bayan su shine ne ya zamanto sake ko harufa hudun nan duk gaba ɗaya zamantar suna da wasali sannan abin da zai biyo bayan su ya zama mai yawwa zamanto ya zamanto sake to idan harka uku ne sannan aka samu sake mana na kiransa mai alfasilatu tsohuwa idan suka kamar ka ce sakanu sakanu sakanu kaga an sa ɗauri wa wudin na ƙarshe mara ka ce mudunun mu du nu ga wani nun ɗin da aka ɗaure a ƙarshe wani ana kiransa ne alfasila a tsohon fasila kubra sai kuma fasila kubra ita ce a samu haraka hudu duka a jere kamar ka ce maliku na sarkin ma na an fahimta? ka ka guda hudu kenan ma li na wa zai ba wani misali na ban ji ba hum, irin su na ko hum, ma salu hum ya dauro min na ba ra ba hu hu da haka shi ma wannan mai sunansa alfatil kubra irin su jama'a hun ko jama'a na wadi. almuhim dai a samu haraka hudu sannan ɗauri ya biyo bayan wani harka ko a samu harka uku sannan ɗauri ya biyo mai yawwa wani a kiransa fasila ƙaramar fasila da babbar fasila ta to su tafa'il ai suna suna haduwa ne da wannan da menene da wa'annan da da asbab ne da kuma autad da fawasil wadi suna suke da fawasil eh, tafa'il din kamar da zamu gani a nan ko ga suna anan fa'ulun fa'ulun fa'ulun kaga fa'u menene anan fa'u me da muka ce matas ta ba da ya damuwa ba komai karku rikice ba komai ko da yanzu dai <laughs> to ba damuwa to shi ke nan bari mu tsaya nan eh, za mu tashi daga nan insha Allah wannan darasi dai shi ne. mun san cewa tafa'il dinnan suna zuwa ne daga haduwar asbab da autat da fawasi sannan mun san menene ake su sabab ibara ne ga haraka ga harufa guda biyu ko dai zamanta duka masu haraka irin su lima ko irin su duka ko irin su laka ko kuma ɗaya mai haraka ɗaya ɗaurare ko wannan shine ne sabab sannan mun san me watat watat ɗin yana iya zamantowa harufa harufa uku ne biyu harufa biyu na farko ya zamanto suna da wasali ɗaya na ƙarshe ya zamanto yana da ɗauri wannan ya zamanto wata saƙil haka ne? na'am Eh, ma abin nan wata majmu ke nufi sannan ko ya to harufan nan guda uku na farko eh, yana da wasali na ƙashe na da wasali tsakiya ɗaurari wannan yana ya sa wata mafruk wata majmu da mata matadar mafruk sai kuma fasila shi kuma ibara ce ga haruffa uku da suke da wasali a jere sai ɗauri wana da kiransa alfasilar tsagura sai kuma haruffa hudu wanda suke duka masu harka wasali a jere da ɗauri a ƙarshe wana a kiransa alfasilar alkubra wannan shi ne mu na yau sai a riƙe shi نعم ايه eh. fatima tu bintu qais eh. Eh, ai wannan dai kilafi ne ba komai za mu zo mu magana akan wannan na'am eh a na fi da ai dama nan na fi da amma bayan sallah ana muku bayani na ce muku abin nan don lokacin da baku misali na ce asalin nafila din abinda mayaƙi ke samu na kayan wanda ya samu ya kashe cikin abokan gaba da suka kara da shi wannan shine asalin nafila a'a shi ana kiransa nafila ta wani bangare amma asalin sunan wannan ana kiransa salabu salabu man katala qatilan falahu salabu akwai hadisi kan wannan saboda haka tuwa ne shi yasa na gyara lokacin da na yi sallama wadi yawwa na'am

domin labar mutuwa ma ka san babu idda a kanta saboda babu saduwa ko kamar da zai cikin suratul ahzab wa malakum min idin tardunaha ko wannan wata matsala ce take magana kan takaba take wajabta takaba kuma take wajabta sadaki ba sadaki adi ba sadaki na kutankucin darajarta take kuma abin nan wajabta cin gado amma tunda nasti ya zo cikin suratul baqara cewa hatta tankiya zaujan ghaira ma'ana tankiya din nan ba wai abdu zawaj bane a'a hadisi ya fassara shi hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailatiki wadi saboda tunda akwai nasti anan wannan ba zai shiga ba Yawon. Ah? na dubu nawa kuma ba da kai na duk ba shi ne darasin mu yanzu ba shi ne wannan na hadisin abin nan ba abin nan sinan makilin sinan ba kuma shi ne fatawar abdullahi dan mas'ud sannan kuma ya dace da hadisin annabi wanda shi abdullahi dan mas'ud bai san hadisin ba sai a yanzu yake sanin hadisin daga cikin ɗaya daga cikin almajiransa da suka halartar karatunsa an fahimci abin nan ma kuma wani yawan mamaki ba ne kada a ji ko malami yanzu yana karantarwa ya faɗi wata magana saɓanin hadisi wani almajiri ya ce ai akwai hadisi kan kaza ko a tare na malam ko wani abu a wurin sahabbai ma ya faru abu yanzu nan majalisa ce ta babban sahabi wanda ya bunƙasa a cikin sahabbai wurin ilimi sabbai sun halartar darussansa aka masa fatawa bai bai da suna da ya sani a ƙwaƙwalwarsa amma ya ishtihadi a matsayinsa na mustahidi yana yi wannan ishtihadi ɗaya daga cikin almajirin sai ce amina da suna ba kan wani saboda wata mata daga cikin ƙabilar ba a ja'iyya haka ya faru da ita irin wannan fatawa da kai haka annabi ya hukunta hukunci saboda ka abdullahi bin mas'ud ya murna ya gode wa Allah da yake ihtiyajin sa ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ijtihadi ibn mas'ud an taba yin sa kawai amma yanzu lokacin da zai yi aiki ba ijtihadi ibn mas'ud ake duwa ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah bai ibadantar da mu da ijtihadin wani daga cikin mustahidi ba sai a wasu wuraren da babu nassi an fahimta sai a guraren da babu nasti a kansu to wannan shi ne na mai yake sun kace Ɗaurin aure ta yi ɗaurin aure su a coci ne kuma kai za a je a ɗaurin aure a ce za a yi aure a cikin abin nan sunan yesu kiristi sai ka zana cikin sako daidai ne wannan a ba sun yi aure akwai kyauta da za ka musu kana yi musu kana abin nan ko ka musu fatan zama lafiya da sauransu wannan duk ba wani laifi a ciki amma duk abin da ya shafi maganin ibada kai ba za ka fahimta a ciki kamar da suna shan burkutu su ba za ka ce saboda sai ta zumunta za ka zo kai ba ka sha domin abin nan solidarity da sauransu ba a faɗi ba a yi ka gani? ba a zuwa coci daurin aure kamar yadda jahilan yan boko mu suke yi ko kuma masu zuciya su je su ma ko su cire hula a zo abin nan a ce ana zuwa tare da su wannan ba daidai bane haramun ne a musulunci eh dama ba wani dama ba komai addu'an Allah ya tsare ya ba su lafiya da zama lafiya ya ba su alherin ya ba su alherin duniya daga cikin alherin duniya su ana su musulunta ma duka kayi niyya duk wasu alheri daga sani ka kira da ka sa cikin wannan alheri kuma dai ba wani damuwa bane don ka musu addu'a alheri din ko mai jin yunwa ka ba su abinci ya ci ko saboda ka ceci rai ko mara lafiya ka masa jinya duk wannan ba wata matsala ba ce kana iya ma samun lada wani lokaci a ثم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك